انا جعلناها فتنه للظالمين Haƙiƙa mun sanya wannan bishiya ta zama fitina ga azzalumai waɗanda suka yi zalunci ta hanyar kafirci da saɓo ta inda suka ce tabbas wuta tana cin bishiya don haka ba zai yiwu a ce bishiya ta tsiro a cikin wuta ba Haƙiƙa